Fondation Hirondel Niger sashen Hausa studio Kalangu ke magana gunguma maɗantani ke ɗauke da ragamar shirin ga kanun labarun. Biyo bayan arangama da ta abku makon da ya shuɗe a birnin Dakar da cikin wasu biranen ƙasar Senegal, kura ta soma lufawa an rufe jami'ar Shak Anta Diop ko yaya ɗaliban 'yan Nijar suka fuskanci wannan yanayi muna ɗauke da cikon bayani a cikin shirin. Rashin kwanciyar hankali na kawo wa 'yan Nijar masu sufuri kan wasu keɓaɓɓun hanyoyi matsala yau da sahe masu ruwa tsaki ga lamarin sun gamu domin tattaunawa a kan lamarin. Shafin rahoton musamman na maraicen yau zai bayyana muna mahimmancin labarun harabar sashen wato hasashen yanayi zuwa ga manoman karkara. Masu sauraro barkanmu da yau Alhamis takwas ga watan Yuni 2023 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Biyo bayan da shari'a ta hukumta ɗan adawan nan Usman Sanko makon da ya shuɗe dakar babban birnin kasar senegal da biranen kasa da dama tashin hankali ya girgiza su gine-gine da dama kamar jami'ar sheikh anta job an rufe su tarnan fude ahmed ya tuntubi samba hima hamud shugaban ɗaliban 'yan niger da ke senegal ta wayar tarfo ga fasar bayanin nasa An rufe jami'ar Shak Antajiyar. Wasu makarantu kuma sun koma ɗaukar karatu bisa layi ganin halin da ake ciki domin komai ya daidaita an rufe jami'ar wasu ɗalibai da suke jami'ar Antajiyar ba sa a jami'ar tun ranar Lahadi da Litinin. Yanzu dai kowa yana nan lafiya. Mun saka wani layin kira na gaggawa ga ɗalibai da suke cikin mawuyacin hali saboda yanayin da ake ciki. Muna taimakawa waɗansu ɗalibai da ba 'yan Nijar ba domin su koma garuruwarsu ta hali yanzu dai kuma yana tafiya daidai muna fatan wannan daidaiton ya ɗore yan Nijar masu ruwa tsaki ga sufuri da kasuwanci yau da saye sun gamu a nan yamme domin magantawa kan matsalolin da ake samu kan wasu keɓaɓɓun hanyoyi a dalilin rashin kwanciyar hankali. Babar Daraktar Knut Cima Mustapha Mahmudu ta bayyana ƙoƙarin da mahukuntan ƙasa suke yi domin kawo sauƙi ga fasarar bayanin nata ta bakin Samira Rafi. Cikin wannan tsarin ana iya sa ziyarar shugaban kasar Nijar Muhammad Bazoum a Cotonou da Lomé watan Maris shekarar 2023. Taron babbar hukumar haɗin gwiwa tsakanin kasar Ghana da kasar Nijar a watan Afrilu na shekarar 2023. Taron hudu tsakanin ministocin sufuri da kasuwanci na Burkina Faso, Benin, Nijar da Togo don daidaita tsarin doka na zirga-zirga saman hanyoyi tsaka-tsakin zirga-zirga da musanya a cikin kasashen hudu da kuma wani taro tsakanin ministocin da na riga na Zana musamman amfani da hanyoyin da ke sada Lome, Wagadugu, Yamai, Kotonu da Yamai. Cikin wannan tsarin hallo an kai ziyarar aiki ta karshe a Libya cikin wannan watan Yuni na shekarar 2023 da manufar samun amfani da hanyar sadarwa ta Libya wa kayayyakinmu a cikin kwanaki masu zuwa. kakar albasa nan da kaɗan za ta shigowa a cikin jihar agadas tunima wasu manoman na kiyasin ganin matsalolin da ake akwai kan hanyar nijar burkina faso hakan zai sa a ragowar noman albasa sosai a bana wakilin muhammad filan ya firanta da shugaban manoma albasa na cirozirin ga bayanin nasa albasa yanzu za mu fara fasa iri cikin kasa leken cikin watan ga zuwa leven yanzu ta tafarnuwa da yaji duka sun fadi bisa waccan hanya ta burkina wannan abu ya kada ma gara ke bana niyya kwarai wasu sun ce ba su albasa ma tunda waccan hanya da alike ta kowane transporter ba zai yarda kai mota wanda zai kai albasa shi kuma ba zai yarda ba da albasa shi ta tahi can bandis ko ne ta wannan abu lalle bana zai taba albasa kwarai ko ki yanzu bisa albasa maza sun ce dole sai an rage shi bana tunda suna tsoro cikin rekwal kin albasa ta zo wannan problem akwai ta magabata mun nemi gare su su yi kokari su shawo kan wannan matsalar saboda ah, abubuwa da yawa yanga rake sun fadi tafarnuwa yanzu ta zama kamar banza ne yashin da muke sa shi ma yana bin waccan hanya ya zama kamar banza ne cikin kasuwa tafarnuwa har yanzu tana dala hamsin kungiyoyi na masu taimaka yanga garake bana ruwa na kasa da kansu ma mun yi kira gare su bayar da fon su yi kokari su mana abun da ake ce ma sai da filtration wannan abu shi zai kawo ruwa su yi sama mutane su ji dadin nomansu. Gobarar daji na cikin dalilan taɓarɓarewar mahali a cikin gundumar ingigimi kowace shekara wutar daji na laƙume ekokin ƙasa da dama hakan ya abku a bana a garuruwan kawardibi kindanji da gangam. to yaya ake domin rigakahin gobarar dajin laftana kanal amadu umaru daraktan ma'aikatar muhalli ta gundumar ingigimi ya ba da wasu shawarwari a firarsa da maina abdullahi kamar haka Hanyoyin da za a bi na kare gobar daji hanya uku ne. Ta farko ana waye ma mutane ka cikin gidan radio ana haɗi wani shela haka ko kuma karaban de sensibilisation wadda za a bi gari gari inda aka san yadda adda makiyaya ana waye musu kai da menene ke kawo wutar daji menene illa shi ya za a yi kuma a tsare shi. Bayan shi kuma ana iya aye formation de brigade antife shi ma gari gari inda aka san fuwaye inda adda de zone a riska ko da wata tarin ta tashi ga yadda ya kamata. Eh, mataki na uku akwai hanyoyi na kare hutar daji aiki ne ake yi cikin daji inda adda ciyawa hanyoyi ne za a yi a nome wuri a share shi yanda ko wutar dajin ta taso da ta kawo wannan wurin ta iske inda babu ciyawa dole za ta tsayawa Su magabata talatin suke shugabannin cibiyoyin kiwon lafiya daban-daban na da ƙwaro da suka samu horo kan tsarin FBR mai ba da goro ga kan sakamakon da aka samu. Wannan horon zai baiwa mahalarta taron damar haɓaka alƙalumma a cewar Rabiu Adamu, shugaban CSC ɗin mai yara. Ga bayanin da yawa wakilinmu Adamu Umaru inda ya ce. muna nan ga yin horo tare da wata sabuwar fasaha da ta zo aka ce ma FBR saman ba zai le résultat aikin da muka saba yi ne yau da gobe cikin likitocinmu yanzu an zo a karfafa mu ta hanyar a saye wannan sakamakon da muke badawa na wata-wata dan lokaci kaɗan za a zo a duba a gani aikin nan da muke yayi kyawu eh yayi kyawu to saboda shi ga wani goro dangance da kokarin da kun kai tun da aikin na ekip da yan CSE da yan community da yan kojes kowa ya shahawa a tashi a yi aiki kai da kai don a samu sakamako mai kyau a ƙarshe ana son al'umman da suka halarci wannan taro da majorin talatin na ƙasar da kwaro da 'yan kujes talatin na ƙasar da kwaro a samu kowa ya gane manaho wannan sabon tsari da ya shigo ana son likitoci a tallafa musu ta hanyar ƙarfafa aikin da suke yau da gobe Yau da saye ne a nan yame babban taron kungiyar Delege Medico na ƙasar Nijar ya soma ma'udin ne aikin Delege Medical a cikin ragamar kiwon lafiya su 500 suke a faɗin ƙasar Nijar amma jama'a a Nijar ba ta da masaniya a kansu. Alamin Washar ya firanta da Sisi Abdul Wahab shugaban kungiyar tasu. Ga wasu mu masu sayar da magunguna ne, alhali ba mu da komai. Mu masu horarwa ne muna tsaka tsakiyar kamfanin masu buga magunguna da masu sayar da magunguna. Duka wani bayani bisa magani wakilin yake da sani a kansa domin kula da lafiyar marasa lafiya. Mu ne muke tsara komai, muke horar da jama'ai bisa sanin magunguna. Yanzu haka ma na yi magana bisa ba da izinin sayar da magunguna a kasuwanni. Shine yake kawo bambanci yanzu haka Profesa Ture ya yi magana a cikin waɗansu ƙasashe makwabta akwai da yawan magunguna amma a nan babu su. Alhali da zarar magani bai samu izinin da za a sayar da shi ba to ba a sayar da shi a cikin ƙasa. Muna son abubuwa su ci gaba. Jiya talata bakwai ga watan Yuni a garin Bilma aka gudanar da taron kwamitin jarabawar furojen tallafawa ga bunƙasar da tattalin arzikin kawar PADK miliyar uku kudin sefa asusun tallafin cigaba na ƙasar Faransa AFD zai zuba a HACP da OEM su ne za su gudanar da ayyukan Fanta Shamsu dauke da fasarar jawabin Madam Sophie wato jagorar tawagar OEM Niger. Daga cikin ayyukan da kungiyar OEM take yi wajen tallafawa HACP babbar hukumar bunƙasa kwanciyar hankali akwai girka wani fagen zamantakewa al'adu da wasannin motsa shiki don a samu 'yan gari su sa hannayensu cikin tafiyar don a samu a kiyaye dukkan wa'yansu rikice-rikice. An kammala sauran ayyukan sauran kuma suna kan hanya. Sannan akwai ayyukan noman rani da kiyon ƙananan bisashi zuwa ga mata da matasa wanda ake ƙoƙarin girkawa. Su ma wata hanya ce mai ɗorewa ta tallafawa tattalin arziki. Ina son sanar sanar da ku da wasu guraren da tsarin ke kai agaji sukan kawo wasu 'yan matsaloli musamman a jihar Agadez da ma a kasar Nijar baki daya musamman yadda take keɓe ga halin tsaro da kan sa dole sai an yi hayar sojoji a lokacin balaguro ko kuma idan za a kai kaye. da dama suke masu gonakan da aka amshe domin girkin abin da zai amfanin jama'a inda za a girka wata masana'antar siminti a bada gishiri cikin jihar tawa biyo bayan watanni cikin damuwa an ba su kuɗin shafe hawaye kamar yadda doka ta zayyana bar dai mu saurari wasu daga cikinsu. lalle an ba mu kuɗi bisa wancan tsarin da an kai mun ga kuɗin nan da an ka ba mu harko ba su gamshe mu ba mun kai shara tsakanin mu mun ka ce za mu ɗauka aboka shi aboka an ka kire shi mun kai yarjejeniya da shi ya ce to in an ka samu kuɗi bisa kashi hakan ga za mu bashi kaza mun ka ce ma a manta an ka ba da kuɗin kowa an ba shi ya ji daɗi mutanen da suka ganin kamar yan kwamiti tutar su zasu to sun koma godiya duk wanda zo ya amshi kuɗin shi sai ya mana godiya kuma waɗanda da saura ba a wani nasu ba inda an zo a wani nasu wallahi sun ka ce su yarda an gode ma Allah kuma al'umma tana murna burin mu gudan da mu samu ba muna fatan alƙawarin da suka dauka cikin garin Bariki Shiri cikin kashi 100 na ma'aikata suka ce za su ɗauka 70 al'umma da an kamshi gonakin nan su su samu aikin yi kowa ya samu aikin yi tunda bai da gonar noma tawagar kallon kafa ta Nijar mai na Juventus a jiya ta ci nasara a karanta da wato na sada zumunta da ta yi da zababbin 'yan kwallo na jihar Yame raga biyu da ɗaya wannan fafatawar ta danganci ne da kimtsin da take ga zuwa kofin kasashen Afirka na 'yan ƙasa ga shekara 23. askarawan zakariya ya'u ibrahim za su ci gaba da kimtsi tare da yin karo ɗaya ko biyu a ƙasar maroko kamin shiga gasar. Harabar hasashen yanayi ta ƙasa na baiwa al'ummomi labaru bisa yanayin da zai faruwa da kuma hasashen shigar kaka. Kowane amfano labarun ke kawo wa manoma makyaya da sauran masu ruwa tsaki a da ke karkara. Musa Hassan ya firanta da Madam Liman Aisa Bubakar Jallo, shugabar sashen sauyin yanayi ga zubin firanta su. Harabar hasashen yanayi ta ƙasa tana samar da samfuran bayanai da yawa wa manoma da sauransu na karkara, kamar takardun hasashen yanayi na kwanaki goma na yau da kullum, sakamakon sashen yanayi na damana ko takardun tsari na ƙasa kan sabis na yanayi. In gaskiya waɗannan samfuran suna kai ga masu amfani da su, wannan zai sa su kasance masu juriya ga musamman tsarin da suka shafi al'amuran sauyin lokacin damana da sauyin yanayi. Cikin al'ummomin da muka kafa ma'aunin ruwan ruwan sama launin SPIA e wani kayan aiki ne mai auna yawan ruwan sama da aka samu muna aunawa sai mu sanar da manoman gari in suna iya shifka a can baya kuma sai sun yi gina don su gan yanayin sanyin kasar sannan suke shifka ta bangaren zaben iri ma ana bin yanayin ruwan da za a samu ga damana ne sannan manomi zai zabi irin da ya dace misali in manomi yana da niyyar sa takin zamani cikin gonarsa gobe haka kuma in aka samu ruwa da yawa wannan zai iya bashi karfin tafiya ya saka takin amma in ma'aikatar hasashen yanayi ta ce za a yi iska mai ƙarfi ba za ya sa takin ba don ya san da cewa zai bi iska. Kenan wannan labarun za su iya yin tasiri kan rayuwar zamantakewar da tattalin arziki? Bien sûr, en tout point de vue agricole. Kwarai da gaske, ta fannin noma hakan zai sa a samu sakamako mai kyau. Bayanai saman canjin yanayi na wannan zamanin ya kamata a basu muhimmanci dangane da yadda manomi zai iya ganewa kuma ya yi amfani da su. Saboda ba samun iri da taki ba ne zai sa a samu sakamakon noma mai kyau, dole sai an hada da bayanan sauyin yanayi. Ta fannin lafiya kuma akwai cututtuka da yawa da ke tasowa tare da damana, kamar zazzabin cizon sauro, in akwai ƙura kuma ana iya samun cutar asma ko ko ga wata mace da ke aikin samar da kuɗi na daban kamar mai sai da dambu bayanan nan za su iya yi mata amfani saboda in aka yi dambun ana buƙatar rana don ya bushe amma in akwai ruwa dambun zai iya kai kwana uku bai bushe ba hakan kuma asara ce a gare ta Masu sauraro duka-duka abin da ya sawaka kenan a maraicen yau a madadin abokanan aiki na nan birnin Yame da na cikin ƙasa wanda suka tallafa shirin ya kai gare ku musamman ma Amina Hassan da ta daidaita muku seti da rakam Musa Hassan wanda yake editan maraicen yau da kuma can kololuwa wato Mustapha Mamman Sani da shi da Abdu sune ne jagororin ba da umarni ai sauraro lafiya.